Daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma 25. Abin nan yamma da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar View Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Madalol FM. Baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aure Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 29 ga watan Oktoba shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato sha na safe kenan a Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Wani harin kunar bakin wake guda biyu da mayakan Boko Haram suka kai da safiyar yawa sabara a Maiduguri fadar jihar Borno ya halaka akalla mutum tara ya jikata wasu 24. yarar takarar shugabancin amurka hillary clinton ta yi kira ga hukumar fbi ta bayyana duk wani abin da ta bankaɗo a bincike da take gudanarwa a hali yanzu dangane da harkar imel ɗinta akwai kuma farfaganda a iraki cewa shugaban kungiyar isa al-baghdadi yana birnin mosul to dangane da batun har na najeriya waɗanda suka shaida lamarin suna ta bayyana yadda lamarin ya faru da ya shiga tsakanin su kona bana mai sun ya taka zai kamun zai buge su kona bana sai yarinya ɗaya mata ɗayan sai ta tare da bom ana ci gaba da cece kuce dangane da naɗin mukamai da jam'iyyar apc ke a matakin tarayya inda za mu leƙa jihar taraba mu ji irin ƙorafe-ƙorafen da ake yi sannan muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim kalmasi garba zai gabatar amma fa duka sai kun sha labaran duniya daga bakin sahaba imam aliyu assalamu alaikum wani harin kunar bakin wake guda biyu da mayakan boko haram suka kai da safiyar yawa sabara mai duguri fadar jihar borno ya halaka kalla mutum tara ya jikata wasu ashirin da hudu a wurin da ya kasance cibiyar ta da kayar bayan da yan bindigar suke na tsawon shekaru bakwai yanzu rundunar sojojin najeriya ta ce ɗaya daga cikin bama-baman ya tashi ne a kofar wani sansanin da yan gudun hijira fiye da dubu goma sha shida suke waɗanda rikicin 'yan bindiga ta raba su da muhallansu tun asali bam na biyun ya tashi ne a harabar gidan mai mallakar gwamnati nan da nan dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari amma ba ma man san kama da irin aika aikar da boko haram ta aiwatar a baya a baya bayan nan kungiyar ta zafafa kai hare-hare bayan lafawa na watanni sakamakon rigimar shugabanci tsakanin yan kungiyar asusun kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef ta yi kiyasin yara kimanin dubu hamsin ne suke fuskantar kasadar yunwa za ta kashe su muddin ba su samu abinci ba yayin da wasu dubu mai da hamsin tuni suke fama da karancin abinci mai gina jiki ko da yake shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi nasarar ɗaukar matakan soji da suka yi nasara kan ƙungiyar ta boko haram tun bayan da ya kama aiki shekara ɗaya da ta shige har yanzu boko haram tana iya wato kai munanan hare-hare kuma fitinar yanzu ta bazu zuwa kasashe makwabta da suka hada da chadi niger da kuma kamaru yar takarar shugabancin amurka hillary clinton ta yi magana kan sanarwar da hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ta yi cewa ta gano ƙarin imel masu nasaba da binciken da ta gudana kan mrs clinton game da amfani da asusun aikewa da sakonni na kashin kanta yayin tana sakatariyar harkokin wajen amurka jiya juma'a mrs clinton ta bai wato ta bayyana gaban manema labarai sa'o'i bayan da daraktan hukumar james comey ya ba da wannan sanarwa cewa an gano emails din ne yayin wani bincike na daban wadda hakan ka iya shafar ita mrs clinton mrs clinton ta yi kira ga hukumar ta bayyana wa duniya duk bayanan da ta gano ta kara da cewa ko shi daraktan ya faɗa cewa sai ta yi bayanan ba su da wani muhimmanci domin haka a fito da su duka a fili in ji mrs clinton wasu majiyoyin gwamnati sun faɗa jiya juma'a cewa sun gano sabbin emails ɗin daga asusun tura sakonni na mrs clinton bayan da ta kwace wasu ita wato hukuma ta kwace wasu na'urori daga wata hadimar mrs clinton huma abadin da kuma mijinta anthony weiner wadda tsohon dan majalisar wakilan amurka ne jam jam'iyyar republican sun yi murna saboda suna kallon sabbin emails ɗin da aka gano a zaman shaidar zargi da suke wa clinton yadda take amfani da bayanan gwamnati ta hanyoyi da ba a saba ba. akwai tunanin cewa wanda kuma wato akwai tunanin cewa tunanin da kuma yake kara samun karbuwa cewa zuwa lokacin da sojojin iraki suka kwace birnin masal daga hannun mayakan sa kan da ishko isis kalilan ne idan har ma da akwai waɗanda za a samu cikin shugabannin ƙungiyar ta isis a wannan birni itifaƙin masu aikin leƙen asiri na yanzu da waɗanda suka bari yana zuwa ne duk wato duk da ikirari cikin 'yan makonnin nan daga jami'an iraki cewa shugaban ƙungiyar abubakar al-baghdadi yana nan ɓoye cikin ramuka da gine-ginen ƙarƙashin ƙasa a birnin na mosul akasin haka jami'an sojin amurka da masu laƙin asiri suna kaffa kaffa kan magana game da shugaban na isis da kuma inda yake duk da haka sun ce a fili yake wato wasu shugabannin na isis ne sun fice daga birnin na musul suka ƙara jaddada cewa jerin wasu hare-hare da jiragen yaƙi da amurka ta kai sun halaka da yawa daga cikin shugabannin ƙungiyar na baba nan shine kakakinta wadda ake kira abu muhammad al'adani rasa wato rasa al-baghdadi fitaccen shugaban kungiyar a daidai lokacin da birnin mosul zai fadi zai iya yi wa kungiyar mummunar illa na lokaci mai tsawo lamari da zai bar sauran 'yan kungiyar a iraki da siriya da ma na rassanta ba tare da shugaba wadda suke yi wa mubaya'a ba amma yanzu sai ta yuji ta jitar bagadadi yana nan a binne a wato yana nan a boya birnin mosul zai dore koma don farfagar da iraki take yi To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Rasha ta faɗi zaɓen sake neman kujerarta a Majalisar Kula da 'Yancin Bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a zaɓen da aka gudanar jiya Juma'a. mataki da ake gani a zaman kwaɓace ga ƙungiyar wato ga ƙasar saboda goyon bayan soji da ƙasar take baiwa gwamnatin siriya a zaben da aka gudanar cikin sirri wakilan babban zauren majalisar ɗinkin duniya sun zaɓi wakilai goma sha hudu zuwa majalisar mai kasashe da suka da wakilai arba'in da bakwai a cikinta wannan ita ce babbar hukuma ta majalisar ɗinkin duniya wacce aka aza alhakin ƙarfafawa da kuma kyare 'yancin bil'adama Ƙasar hungary ta sami ƙuri'u 144 croatia ta sami ƙuri'u 114 doke rasha wacce ta sami ƙuri'u 112 ƙasashen uku suna kokawar samun wakilci na kujeru biyu da za su wakilci yankin a wannan majalisa jakadar rasha majalisar ɗinkin duniya vitali chokin ya nuna kayan da rasha ta sha a zaman wani abu mara tasiri fiye da kungiyoyin kare hakkin bil'adama 80 ne suka wato suka kama kafan wakilan majalisar ɗinkin duniya cewa su ga cewa an kada rasha saboda goyon bayan da ƙasar take baiwa shugaban siriya bashar al-assad shugabar koriya ta kudu park hai ta fada cikin wani rikicin siyasa kan zargin ta tsoma wani aminiyarta cikin harkokin kasa alhali wannan jami'a ba ta da wato 'yancin sanin sirrin gwamnati farin jinin ta ya faɗi warwas yayin da ake mata kiraye-kirayen ta yi murabus tun bayan da ta bayyana cewa ta tana bada da daftarin jawabanta ga wata aminiyarta mai suna Choisun Sun Shil wato ta yi mata gyara da bibiya alhali wannan ba ta da izinin kallon sirrin gwamnati bayanai sun nuna Choi ta ga wasu bayanan sirrin gwamnati ciki har da fa'al-fa'al kan kasashen koriya ta arewa da kuma japan park wacce take da shekara ɗaya da yan kai kamun wa'adin mulkin ta kare ta nemi jama'ar ƙasar su gafarce ta duk da haka ta dage cewa za ta kammala wa'adinta to sahaba imam aliyu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To za mu fara ne daga birnin Maiduguri da ke arewa masu gabashin Najeriya a jihar Borno inda rahotanni ke cewa yanzu haka kura ta fara lafawa bayan wasu hararen kunna bakin wake da aka kai da safiyar yau waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Ga wakilar sashen talabijin ɗin murya Amurka Husaina Muhammad da ƙarin bayani daga birnin na Maiduguri. A safiyar yau ne wasu 'yan kunar bakin wake suka tada bam a gurare biyu da ke cikin birnin Maiduguri. bam ɗin farko dai ya fashe ne a bakasi wani sansani na 'yan gudun hijira sai kuma bayan minti biyar sai na biyu ya fashe a wajen depo da ke kan hanyar hukumar nnpc mutane tara suka halaka 21 kuma suka samu rauni an kuma gaggauta kai su asibiti wani bawan Allah wanda ya tsallake rijiya ta baya wanda keke na pep ɗin da ke ɗauke da bam ɗin ya fashe a gaban shi yayin da yake ƙoƙarin juyawa da motarsa mai ƙirar 406. Ibrahim Mohammed, ina aiki a Damuli Investment. Na je na ɗauko mota na zan je in sha mai a Mega Station. Na zo nan wurin tanka yana zuwa za mu yi kiliya da tanka ni kuma zan tafi. Mai mashin sai ya yanka sai zo shiga tsakaninmu da tanka ɗin. Shaidan gani da ido sun bayyana yadda al'amarin ya faru. Taibu Muhammad, wannan abin lokacin da ya faru kona bana dab daya a gefe da motoci biyu haka na sinja da fowasis guda ɗaya da keke na guda ɗaya. Yan ron samtin ya wuce kenan sai mai fowasis ya zo sai mai na din sai yanko shiga ta tsakanin su da ya shiga tsakanin su kona bana mai fowasis ya taka zai kamun zai buge su kona bana sai yarinya ɗaya mata ɗin sai ta tayar da bom ɗin da ta danna bom ɗin ta tayar sai dukansu guda uku suka mutu sai mace ɗaya bata mutu ba tana motsi tana magana to da tana magana muka magana ɗaya biyu da ita tana wayayo da wayayo da to sai Allah ya ɗauranta ta cika kwamandan sojoji shiya ta bakwai da ke nan birnin maiduguri brigadier general victor ezugu ya ce 'yan ta'adda suna kokarin tada hankalin mutane ta kowane hali amma jami'an tsaron soji suna kan bakarsu don tabbatar da cewa sun yaƙi harkar ta'addanci kwamandan ya kirayi mambobin matasan sa kai ta civilian jtf tare da sauran matasa da su kasance masu sa ido akan abin da ba su yadda da shi ba sannan kuma su gaggauta sanar da jami'an tsaro akan duk wani abin da basu su yadda da shi ba ya kara da cewa su ba wa kowane jami'in tsaro haɗin kai don tabbatar da cewa an kawo ƙarshen harkar ta'addanci a ƙasar nan sai muhammad daga maiduguri sun watsa birni kaza har da ƙauye kowa a firgice ba lafiya da muggan Allah kyauta daga batun tsaro sai na siyasa kuma har yanzu muna yankin na arewa maso gabashin na Najeriya ne inda jihar taraba ake ci gaba da korafe-korafe dangane da zargin cewa gwamnatin shugaba muhammadu buhari tana wasu naɗe ɗaya ba tare da ta tuntuɓi yayin jam'iyyar apc da ke jihar ba ko da ke fadar shugaban ƙasar ta musanta wannan zargi daga yola ga rahoton da ibrahim abdulaziz ya aiko mana cikin kwanakin nan dai ana ta cece kuce da ma korafe-korafe game da naɗe-naɗen da shugaba buhari ke yi batun da gwamnoni da ma wasu 'yan majalisar dattawa ke yin kira ga shugaban ƙasar da ya gyara sanata yusuf a yusuf dan majalisar dattawa ne daga jihar Taraba kuma dan jam'iyyar APC ya ce ko da yake shugaban kasar na da yancin ya nada ko kuma ba da mukami ga wanda yake so to amma kuma ai akwai wani abun dubawa to uh, shi Mr President uh, abu ne you know yana da dama ya ba duk wanda yake so wanda ya cancanta a bashi wannan appointment amma fa dole a bi ka'ida ka'ida me za a ce zamanin siyasa muke zamanin demokrasi muke yi dole ne kuma in za a yi wannan a tattauna da mutanen gida you know, yi consulting dinsu a tabbatar lallai wa'annan wanda suka yi mana aiki ne suka yi wa fati aiki ne ko wanda ba su yi fati aiki ba dole ne a yi wannan cancanta in ba a yi ba to ba yi wa mutane adalci ba to um, korafi uh, akwai uh, korafi korafi sosai da ake kan kan ba ba batun wannan ba ma yanzu a najeriya taraba mutum ɗaya tak take da shi a appointment na federal government banda minista me muka ciwa federal government me mutanen taraba suka ciwa federal government har yanzu a kasa appointing wai ba mu da wanda suka yi karatu ne ko mu da wanda suka cancanta ne a basu don haka ba ma magana da kawai ake ba ai babban maganan shine dole ne a ba bamu namu daman ko a cikin kwanakin nan ma dai sai da shugabannin jam'iyyar apc ta shugaba buhari a jihar taraba su masu koka game da bada sunan wanda suke zargin dan pdp ne a matsayin jakada ko da ke wasu 'yan jam'iyyar na ko ganin shugaba buhari ya daidai batun yanzu ma ke neman raba kawunan 'yan jam'iyyar a jihar. sunana umar a umar sarkin gishiri jam'iyyar apc kacokan bata yarda ba ba haka bane dalila shine a lokal gamman na jalingo da wasu 'yan lokal gamman daban-daban sun haɗu sun yi ciccirindo aka je aka zauna da state chairman ardo wadda ni ina ciki da sunan wannan matsala da ya faru ba matsala ba ne alkhairi ne sunana ya'o sama'ila mayos yana da kyau mu fito mu gaya wa duniya cewa wannan ra'ayinsu ne ba ra'ayin apc taraba da yan taraba gaba ɗaya ba domin buhari yana zakulo wa'anda suka san abin da suke yi ba wa'anda suke son kansu ba sunana alhaji abdullahi ade shugaban matasa na jami'ar apc na jihar taraba a wayannan yan bugil ne ba mu san su kuma jami'ar apc ba jihar taraba duk wani matsayi da ka sani aka bayar da sunan jihar taraba ba yi contacting namu ba ya kamata state executive namu mo especially ma kamar state chairman namu ya kamata a sanar da shi a gaya mishi shi ne zai zauna da mutanensa wanda suke apc a jihar taraba su tura suna to amma kuma abun mamaki ne ana ɗaukan mutanen da ba su apc a jihar taraba kawai yanzu ma tuni wasu da aka mika sunayensu ga majalisar dattawa domin zama jakadu suka ce a kai kasuwa ko da ke fada shugaban najeriya ta ce ma shugaban kasar buhari baya ko tura majalisar dattawa sunayen mutanen da yake so a nada musu mukami a gwamnatinsa sai ko ya bi dukkanin hanyoyin tuntuba ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka yanzu agogo a nan Washington DC na cewa sha ɗaya na safe ne da kusan minti sha shida ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji ansar tambayar su Idris M. Idris da Maturu mai son sanin tarihin gidan adana kayan tarihi na Timbuktu wanda ke ƙasar Mali. Da kuma malama Balkisu Muddassir Muhammad Tafa Balewa da malam Usman Shitu Mahuta ɗalibi a jami'ar Usman ɗan Fodiyo da ke Sokoto. Da su kuma ke son ƙarin haske kan tsarin mulkin gurguzu da na jari hujja. To bari mu fara da tambayar Malam Idris M. Idris, mai son sanin tarihin gidan adana kayan tarihi na Timbuktu wanda ke ƙasar Mali. Idan mai tambayar na saurare, to ga jami'i a cibiyar adana kayan tarihi da ke Abuja, Malam Sani Balankaro zai baka ansa. Hmm. shi wannan gidan tarihi na Timbuktu ko kuma Timbuktu da ake kira a yanzu ya samo asali ne tun ƙarni na sha ɗaya kafin mu ba da amsa akan wannan gida na tarihi ko kuma ita wannan cibiya ta timbuktu eh. wato birnin timbuktu hmm. asalinsa an ce da daji ne fesar hmm. kuma an ce kilomita goma sha uku ne dab da kogin naija to wannan guri wajejen aka ce karni na goma sha ɗaya babu kowa a cikin sa sai makiyaya mm. sai suka fara zuwa gurin a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya to a hankali a hankali gurin yana haɗuwa ƙabilu daban-daban suna zuwa wajen kamar su mandinka bambara malinke saninke mm. da sauransu sai waje ya yi waje saboda haka sai aka fara samun masana malamai suka fara ziyartar gurin to a hankali kuma sai wajen ya juye ya zama wajen kasuwanci ana kasuwanci tsakanin mutanen algeria da tunisia da libya da su mutanen wannan wajen mm. saboda wajen ya kasance a tsakiyar uh, daular mali ta wannan lokaci ana kawo kayayyaki daga baharun kamar gishiri tufafi littattafai da dabino da bayi a zuwa siyar mm. kuma 'yan kasuwa daga wajen fuskar ghana haka da kudancin afirka ta yamma sukan ɗebo kaya kamar zinariya kamar hauren giwa kamar goro da bayi su ma su kawo timbuktu a sayarwa hmm. wannan sai ta sa timbuktu ta samu haɓaka timbuktu ta samu haɓaka ta kai inda ta kai sai kuma ta zama cibiyar da kusan kowa yake hankoran ya mallake ta a wajen ƙarni na goma sha uku duka masarautun da suke kewaye da ita masarautun mali masarautun sangai mm. da su bambara ta suka rika yunkurin su mallake ta saboda haka aka yi ta yaƙi yaƙi yau tana hannu wannan gobe tana hannun yanta amma a zamanin sarkin maliman samusa shi ne wato aka ce timbuktu ta haɓaka mm. ta kai inda ta kai har aka sami wannan guri da ake kira jami'ar sankore mm. wato cibiyar adana bayanai Mm. amma asalin gurin babban masallaci ne malamai suke haɗuwa a wajen ake rubuce-rubuce ake karance-karance ake yin musayar ra'ayoyi da kuma bita mm. na ilimi ko mm. da haka wannan guri da ya shahara sai ya rika ɗaukar hankalin masana iri-iri lokacin da shi samu sa ya tafi aikin hajji a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da hudu an ya je masar ya taho da malamai da kuma ita kasar saudiya ɗin ya kawo shi waɗannan malamai su ne suka zo suka zauna a nan cibiyar da ake kira sankore suka yi rubuce-rubuce kan fannoni da dama fannonin fikimin fannonin hisabi hmm. da fannin tarihi da kuma fannin ilimin taurari saboda haka timbuktu ta samu haɓaka ta samu ci gaba sunan ta je ko ina har ma ake cewa ita wannan gidan tarihi ko kuma jami'a hmm. domin a gurin wasu suna cewa jami'a ce wasu kuma suna cewa gidan tarihi hmm. amma bai zama gidan tarihi ba sai da fara zama cibiyar ilimi hmm. wata ita wannan cibiya ta sankore kuma ganin gurin nan ya haɓaka sai malamai daga ko'ina suka rika tasowa suna shigowa har ma wasu daga cikin suka shiga yawon yada addini kaɗan daga cikin kuma suna ɗaya daga cikin waɗanda suka yada addini har a zuwa kano da katsina wato kungiyar da ake kira wangarawa ko mallawa mm. a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da tara lokacin sarkin kano ya ji ɗan tsamiya irin waɗannan malamai sun fito sun zo har kano da katsina mm. wajen yada wato addinin musulunci mm. an ce kan hanyar su ta zuwa makka aikin hajji suka yi zango a kano suka saboda sarki su na buƙatar yin musulunta kuma yin musulunta ɗin kuma suka zauna suka ci gaba da aikin yada addini a wajen a ƙarƙashin shugaban su malam abdulrahman zaitun mm. to wannan shi ne kaɗan daga cikin tarihin wannan gida na sankore kuma cikin ikon ubangiji babu inda sunan wannan cibiya bai yi ma'ana afirka ta yamma mm. har zuwa ƙasashen laraba mm. waɗansu ma a tarihin sukan ce wai ta girgi uh, ita jami'ar al'azhar amma wannan batun uh, bai tabbata ba cibiya ce da ta samar da malamai iri-iri da masana kuma wasu sukan zo daga cikin su shigo su fita shigo su fita ɗaya daga cikin ma waɗannan masana akwai sheikh muktar alkunti mm. ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jihadi a wajen mm. da shi malam muktar kunti mm. wanda sananne ne a nan afirka ta yamma a zamansa da fahimtarsa da addini ya yi rubuce-rubuce an ce ya rubuta littattafai ɗaya daga cikin tasirin zaman ita wannan cibiya kenan hmm. ya rubuta littattafai shi kadai sama da ɗari uku. To a cikin littattafan na ɗari uku da ya rubuta an ce abin da ya yi ta ƙoƙari ya nuna shi ne a lokacin ƙungiyoyin jihari sun fito iri iri iri a garurruka iri iri kewaye da mali eh. nan kewayen Timbuktu. Hmm. Sun Sheikh Muftarul Kunti a cikin rubutunsa ya nuna wa sauran malamansa 'yan uwansa cewa ɗaukar makami a fita yaƙi ba shi ne jihadi ba hmm. ya ce jihadi shi ne wato mutum ya mallaki kansa ya gyara zuciyarsa gyaran zukata ne jihadi in ka hmm. gyara kanka to ka yaƙi zuciyarka hmm. daga lalacewa ko gurɓacewa to wannan ma jihadi ne kuma a maimakon ɗaukar makami a fita a je a yaƙi a tilasta wa mutane su karɓi a ce sai sun karɓi addini da watakila irin bambancin irin wannan fahimta tasa da sauran waɗanda suke da wani ra'ayi daban da haka watakila ta sa suka ga kawar da irin waɗannan cibiyoyi hmm. shi ne mafi alheri da abasu hmm. saboda irin wannan bambanci na ra'ayi na fahimta akan menene jihadi kuma menene da kasudinsa in baka manta ba yan shekarun nan wasu daga cikin ƙungiyoyin da suke da irin wannan bambancin ra'ayi sun wato farmaki irin wa'annan wurare mm. kuma shi wannan gida na Timbuktu gidan tarihi na Timbuktu na ɗaya daga cikin wuraren da ake cewa wato suka sa a gaba mm. saboda ɗan wannan bambanci na wato fahimta mm. kan a akan ne jihadi da bambancin jihadi na yaƙi da jihadi kuma na gyaran zuciya. sai kuma ansar tambayar su malama bilkisu mudassir muhammad tafa balewa da malam usman shitu mahuta ɗalibi a jami'ar usman dan fodiyo da ke sakkwato masu son ƙarin haske kan tsarin mulkin gurguzu da na jari hujja idan masu tambayar na saurare to ga ansar da muka sha bayarwa a baya da farko dai kalmar kwamnisanci daga kalmar kwamnizin ce ta turanci wadda ke nufin tsarin gwamnati ko tattalin arziki da zamantakewa wanda ke mallaka ma jama'ar ƙasa dukiya da ikon sarrafa su daidai wa daida ba tare da la'akari da asali ko tasirin gida ko darajar rukuni ba tsarin na kwamnasanci dai saɓanin tsarin jihar hujja ne wanda ke mallaka ma mutum dukiya da ikon sarrafa ta gwargwadon zafin nemar sa to sai dai duk da haka akan sami attajirai da matalauta a ƙasashen da ke bin tsarin na kwamnasanci kamar yadda kuma akan so daidaita samu a kasashen da ke bin tsarin jihar hujja ma'ana dai can ba a rasa ba mabambantan tsare-tsaren kan a salon juna bisa ga bukatar rayuwa to sai dai saboda kama da juna wani sa'in da ƙyar ake bambanta tsarin kwaminisanci da na gurguzu wato socialism wanda shi kuma ke yunkurin mallaka dukiyar ƙasa ga kowa daidai wa daida amma shi tsarin na gurguzu ya fi tsarin kwaminisanci sakin mara ga 'yan kasuwa da ƙwararru. kasashen da ke bin tsarin kwamanisanci a yanzu sun hada da China da Cuba da louis da korea ta Arewa da Vietnam. tsoffin kasashen communist waɗanda a yanzu au suna tsaka-tsaki tsakanin kwaminisanci da gurguzu au suna kwatanta wani abu mai kama da demokaradiyya ko tarayya sun hada da armenia da azerbaijan da belarus da estonia da georgia da kazakhstan da kirgistan da lafiya da luthiana da moldova da rasha da tajikistan da turkmenistan da ukraine da uzbekistan waɗanda duk ɓangarori ne na tsohuwar tarayyar soviet tuni dai rasha ta zama tarayya sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin malam sani ballankaro da ke abuja wanda ya ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau ta yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To za mu fara ne da sakon Sama'ila Ala Fulatan wanda ya ce ana zaton wuta a maƙera sai kuma tsince ta a masaka. Hakika rikicin limancin masallacin Sultan Bello da yake faruwa tsakanin wasu malamai a Kaduna. Hakan bai zo mana da mamaki ba ganin yadda malaman kansu yake rabe. Muna kira da mai martaba sarkin musulmi ya kawo ɗauki wa masallacin Sultan Bello. sai sakon haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wanda ya ce hukumar da ke kulawa da harkokin jiragen sama a amurka ya kamata ki gaggauta gano dalilin da ya sa wani jirgin saman amurka ya kama da wuta a lokacin yana yunkurin tashi a jihar chicago gaskiya kai hare-hare a babban birnin maiduguri da ke jihar borno da safiyar yau asabar san bai zo mana da mamaki ba ganin cewa ko yanzu akwai sauran tafiya a samun tsaro a ƙasarmu najeriya in ji salihu isa fana da laura adamu fana da hanza Ladima birnin kebbi allah ji kan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar tashin bom a sansanin 'yan gudun hijira da ke bakasi a birnin maiduguri wannan shine sakon usman sule gashuwa da adamu aliyu ungul da Dambuwa da garba na kwalo a jaura da kuma garba sabiola gasho kenan bala muhammad damban jihar bauchi cewa yi salam voa hausa yunkurin gwamnatin najeriya na sake gina yankin arewa masu gabashin najeriya da faɗan boko haram ya tarwatsa abu ne mai kyau muna fata kwalliya za ta biya kuɗin sabulu a ƙarshe sai saƙon aliyu usman taka lafiya bkb kamar da ya rubuta wanda ce matakin ficewa daga kotun duniya da kasashen gambia da afirka ta kudu da wasu kasashen Afirka ke shirin ɗauka ya yi daidai domin kowa kowa ya gyara ya sani saboda kotun ta zama magen iya wacce ke kuka da barazana ga shugabannin afirka To yanzu kuma ga labarai a takaice. Wani harin gunar bakin wake biyu da mayakan Boko Haram suka kai da safiyar yau Asabar a Maiduguri fadar jihar Borno ya halaka akalla mutane tara da jikata wasu 24 a wuri da ya kasance cibiyar ta da kayar baya da 'yan bindigar suke na tsawon shekaru bakwai. rundunar sojin najeriya ta ce daga cikin bama-baman ya tashi ne a kofar wani sansani da 'yan gudun hijira fiye da dubu goma sha shida suke waɗanda rikicin 'yan bindigar tara ba su da muhallansu tun asali na biyun ya tashi ne a wato gidan mai mallakar gwamnati. yarar takarar shugabancin amurka hillary clinton ta yi magana kan sanarwar da hukumar binciken manyan laifuka ta amurka ta yi cewa ta gano ƙarin imel masu nasaba da binciken da ta gudanar kan mrs clinton game da amfani da asusun aikewa da sakonni na kashin kanta yayin tana sakatare harkokin wajen amurka jiya juma'a mrs clinton ta bayyana gaban manema labarai sa'o'i bayan da daraktan hukumar ta fbi james comey ya ba da wannan sanarwa cewa an gano imel ɗin ne yayin wani bincike na daban akwai tunanin cewa wadda kuma yake kara samun karbuwa cewa zuwa lokacin da sojojin iraki suka kwace birnin mosul daga hannun mayakan sa kan da ishko isis kalilan ne idan har ma akwai wasu daga cikin shugabannin kungiyar ta isis da za a samu a birnin masu baki ɗaya abin da shirin namu wannan lokaci ya kunsa nan amma idan allah ya kai mu can an jima da daddare za mu sake dawa da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi amma yanzu a madadin sahabu imam aliyu da ya ta na gabatarwa da injiniyan mu cibahiri diodine da ya haɗa mana sautuka sai injiniyan mu justin muhammadu lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum